بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنهم يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين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 وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى ما البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدتاك هتوى دكو أولا ينبتي ترانا الله هديدرا لتني يومنا هدو قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1444 daidai da 26 ga watan uku shekara ta 2023 wannan kuma shi ke alamta darasinmu na hudu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na ummuna hawa'u da ke na unguwar doma a cikin garin gombe a tarayyarmu na najeriya muna roƙo allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar wurin faɗin daidai da fahimtar daidai da kuma aiki da abin da yake so ya yadda da shi mun ƙarishe aya ta 118 cikin suratul baqara insha Allah ta'ala a yau za mu tashi aya ta 119 faɗin Allah madaukakin sarki inna arsalnaka akan kalla a'udhu billahi minash shaitanir rajim إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا نصير Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Inna arsal bil haqqi lallai mu mun aiko ka da gaskiya bashiran kana mai bushara wa kuma kana mai gargadi wala al'an an jahim kuma ba za a tambaye ka ba dangane da 'yan wutan jahim walan tarda anka yahudu walan nasara kuma yahudawa da nasara ba za ku taɓa yadda da kai ba hatta tattabi a millatahu Hatta ka bi tafarkinsu wato addininsu ƙul ce ne inna hudan lahi huwal huda lallai shiriyar Allah ita ce shiriya wala ini ta ba ta ahun? kuma idan har ka bi soye-soyen rayukansu soye-soyen zukatansu ba a dallari ja aka min al'ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi to ka sani malaka min Allah min waliyin baka da wani majibinci daga Allah wala nasir kuma baka da wani mai taimako daga Allah madaukakin sarki waɗannan ayoyi sun sauka a karan fari suna magana da manzon Allah sallallahu alaihi Allah ta'ala yana girmama shi yana karrama shi kuma yana faɗa mishi abubuwan da suke sune daidai da halayyan mutane yahudawa da nasara da kafiran shawa a jiya kuma ita ce ta farkin da ba za a gushe ba har a tashi alkiyama ana samun waɗanda suka bijire ma Allah a kanta kamar yadda a jiya muka karanta faɗin Allah ta'ala ta sha ba hat kulubuhum Allah ta'ala ce zukatansu sun yi iri ɗaya daidai wa daida a nan da Allah ta'ala ce inna nata lallai mu mun aiko ka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bil haqqi da gaskiya bashiran kana mai bishara ga waɗanda suka yi tauhidi sannan suka tsantsanta ka da biyayya domin kamar yadda ake tsantsanta Allah da bauta shi shi kaɗai haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a haɗa shi wurin biyayya tare da wani wanda ba shi ba idan aka ce yau ga abinda da annabi sallallahu alaihi wa ya yi ko ya ce a yi to babu wani wanda kuma zai zo ce a saki na annabin Allah sallallahu alaihi wa a nashi sannan kuma a kyale na annabin a ɗauke nasa don haka inda ake kaɗaita Allah da bauta haka na ake kaɗaita manzon Allah sallallahu alaihi da biyayya wannan ne yasa abin da ke tabbatar maka da Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wa daga cikin akwai tasdiquhu fi ma akhbara dole ka gaskata shi a cikin duk abin da ya bada labari na gaibi wanda ya wuce ko wanda zai zo nan gaba sannan kuma ka nisan kai riko da duk wani umarninsa ka hakkin sa sannan ka ji tsoro ka ci duk wani abu da ya tsorata a kansa ko ya hani a shi wannan kaga tsantsanta biyayya ne gare shi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ma ya sanya sharaɗin biyayya gare shi ya zanto shi ne biyayya ga Allah. Allah ta'ala ce wa in ta hadadu". na arama. Wa in tuti'uhu tahtadu ta mm. hadadu. 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Allah ta'ala ce lallai har kun biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sannan ne kuka shirya. Mm. Wani wurin ya ce man yuti'ir rasula من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا الله تعالى تشوف وندي بيئة من ذن الله صلى الله عليه وسلم تياي بيئة الله shi ya sa muke da wawul atafi kala biyu a cikin alkur'ani akwai wawul atafi wadda haramun ne ka haɗa Allah da wani a cikinta shi ne duk wani abu ne shafi kauniyya ma'ana duk wani abu da za a yi maganan halitta da juya halitta da kashe ta da raya ta to Allah shi kaɗai ne ake ma wannan ba a haɗa manzon Allah ko wani mala'ika makusanci ko wani abun halitta da Allah a cikinsa amma wawun atsafi da ta zo a shari'a ana haɗa Allah da manzansa a ciki ma'ana duk wani abin da Allah kaɗai yake yi baya halarta ka ce wane ma yanayi. Shi shi yasa wani mutum da ya zo ya ce ba sallallahu alaihi wa sallama insha wa cita wa cita kun ga wawu idan Allah ya ga dama kai ma ka ga dama nan take sai aka ga fuskar manzo Allah sallallahu alaihi ta canza yace da shi kul ma sha Allahu wahda kace in Allah ya so shi shi kadai ataj'alani lillahi nidda yanzu za ka sa ni kishiya ne za ka sa ni kini ne ga Allah to baya halatta ko roƙon mutum za ka yi ka ce masa don Allah don annabi wannan yana daga ci sai dai ka ce in sha Allahu summa shi'ita ba dai ka ce wa shi'ita ba in Allah ya so sannan ba ka ce Allah ya so kaso ba ka daidaita su sai dai ka ce in Allah ya so sannan kai ma ka so ni san Allah zai iya azurta ni da naira ɗari biyar sannan kai ma ga ka ina ganin ka da ita in ka so na san zaka bani kaga wannan daidai amma ka ce mishi Allah ya bani ka bani wannan kuskure ne farai da gaske wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani akan wannan domin ya tsantsance mana tauhidin mu da aqidar mu ya zamto gun sauki haƙƙi to anan wannan ita ce wawu da muke tafi wawul abafi da muke magana wanda ta shafi kauniya wanda kuma ya shafi shari'a duk abin da Allah sallallahu alaihi wa ya ce a yi, dama Allah ne ce ayi shi Allah ta'ala yana cewa wa ma yantiqu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah ta'ala ya tsarkake harshen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da zuciyarsa a kan zuciyarsa ba ta ɗauke da san rai kuma harshensa baya ɗauke da ƙarya Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake manzansa daga wannan shi yasa ya ce baya faɗin komai face wahayi dangane da abin da ya shafi shari'a abin da ya shafi shari'a na addini da dokokinsa annabi sallallahu alaihi wa sallam baya faɗin komai face wahayi dan shine karshen abin da aka aiko shi shi kamar yadda wannan aya take koya mana amma al'amuran duniya ta yau da gobe manzo Allah sallallahu alaihi ba duniya ke gabansa ba shi yasa lokacin da ya zo garin madina ya tarar da mutanen madina suna yi abin da ake ce ma auren dabino mu dai ta kan ce masa kilili ko wani abu makamancin wannan a gombe ko ban san me ake ce mishi ba to to na din ba haka ne to ana tare <laughs> manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce da su me kuke yi haka suka ce muna auren dabino ne sai ce ni ko ina ga kaman bai da wani amfani a gare ku to ka san shi sahabi ba ko da wasa ya ga annan sallallahu baya son abu ko da da ido ne ya fahimta to ko ba zai yi shi ba ba zai yi shi ba sahabbai suna da wannan matukar biyayya kun san mun ce daga manufar tafsirin namu manufofin ma akwai fito da darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka a wannan gaba yana da kyau mu fahimci wasu halayya daga sahabbai guda biyu na su sahabi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi ingantacce yazo ya ganshi ya sa zinari zobe na zinariya ya ce da shi yanzu ɗayan ku zai ɗauki wuta ya sa a hannunsa kasan mu maza an haramta mana ko amma su mata an halarta musu so da kan da kuɗi ka je kai kyautan ko mata ka kai kuka siyo mata ka bata Allah zai biya ka da wani to da yaga haka sai ya cire zoben nan sai ya jefar da shi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka ya nuna ba da sanin sa yi ba ba kuma da san rai ba bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gama karatu ko wani abu ci wani an watsi sai sahabbai suka ce da shi ba fa Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin zoben ka na zinariya bai da amfani bane ka sanya shi a hannunka shine matsala. don haka dauki zobenka ka je ka siyar kai wani abu da zai amfane ka da shi ko ka sai dokin da zaka je jihadi ko ka sai takobi ko ka sai mamatarka kaza da madara ta ci shine sai ya kalle su yace har ni ne Annabi sallallahu alaihi wasallama zai ce da ni zai faɗi cewa ga wani abu da zai so kuma ni in sake kula wannan abu wallahi ba ni ba wannan zoben har abada ka duba fa zoben zinariya ka gani nawa yake yanzu idan kejinsa nawa ne za ka ji dubu ɗari nawa ne ko wani ma har miliyan da ɗoriya ya ce wallahi ba ruwan shi da wannan tun da dai annabi ya nuna fushinsa a kansa to shi ba shi ba abin da annabi ya nuna fushi a kansa wane ne cikinmu ke kamanta irin wannan biyayya sabit bin qais sahabin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce kana jahriyus saut mutum ne wanda yake da babban murya ka san babban murya ga ɗan namiji ado ne ga diya mace na kasa ko eh akan so namiji mai babban murya irin tawa in za a kira sallah ko an dauke wuta makwabta su ji kiran sallah in an fita jihadi kai kabbara makiya su zubi kaga ranan babban murya irin sa Abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka aure amarya ka shigo ta ce kai daga sai ka fara tunanin ko dai abokin ka ne a ɗakin ya aka yi me ke faruwa wai ba na so ku gaji da wurin to saboda haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan sahabi sabit bin qais yana da babban sauki ko a cikin sahabbai da Allah ta'ala ya saukar da faɗin sa ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum ya shi. ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti sautin nabi لا ترفعوا أخواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون a cikin wannan ayan Allah subhanahu wa ta'ala ya nufar da sahabbai cewa kada su daga sautin su sama da sautin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a yayin da za su yi magana da shi kuma kar su rinka masa magana kamar suna yi da sa'anninsa ba tare da sun girmama shi ko sun ambace shi da darajar da Allah ya ba shi ba Allah ta'ala a ƙarshen ayan sai ya nuna cewa duk wanda yake ɗaga sautinsa sama da sautin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, to Allah zai iya lalata ayyukansa da sallansa da zakkansa da azuminsa ba tare da ya sani ba dan ya ce an tahbata a'malukum wa antum la shi. Allah sai lalata ayyukan ku kuma kuma sa an lalata ayyukan ba sai an je lahira ku ga babu su wasu malamai suka ce wannan hukunci ya shafi manzo ya na haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam haƙƙin sa ne hayyan wa mayyita yana raye ko bayan mutuwarsa shi yasa sayyidina Umar Allah ya kare da a gare shi wata rana ya ji wani yana daga murya a kusa da kabarin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yazo sai ya kira shi ya ce zo nan da ya zo ya ce kai mutumin ina ne da ya faɗi garinsu sai ji wani ƙauye ne ba ɗan madina ba ne ma'ana bai san hukuncin abin da ya yi ba da ya ce wallahi kakuru da ɗan birni ne kai da gangan kai wannan da sai ne maka dukan da sai a rinka zuwa gaishe ka kaga wannan matsayi ne na girmama annabi sallallahu alaihi wasallam to sabit dan kai wannan sahabi da wannan aya ta sauka sai ya koma da ya fito gida an yi sallah da shi a masallaci sai inda ya san zai haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam to ba zai je inda yake ba sai dai koma gida ya ta kuka kukan bakin ciki saboda yana so ya je kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ya san in yazo zai masa magana in yi masa magana kuma dole ya amsa masa ya ayyuhal na amanu tajibu lillahi don haka kuma in ya amsa masa sautinsa zai sama da sautin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga nan ayyukanka kuma sun lalace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a babin iya shugabanci da gudanar da jama'a kafin ai nisa har ya gane sabit dan kai baya sallah a masallaci kai kun da masallacin ku sai wani yaro kuma ai tabbatance shi sannan ka gane kaga yin wanta ka yayi rauni amma shi har ya gane sallallahu alaihi wa sallam yace ya a masallaci kwana biyu bana ganin sabit dan kai aka ce ba mu san me ya same shi ba da ya bar cikin mu sai gida sai kuka wallahi sallallahu alaihi wa sallam yace ku je ku kira mun shi da aka kira shi yazo sai tsaya a nesa Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin ya kawo wannan kissa a cikin sharhin da ya ma'arraqul an-nawawiyya da ya tsaya a nesa sai Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da shi ya haka sai ya ce ai ba na so in zo kusa da kai ne na ji wata aya ta sauka kada in fada cikin wanda ayyukansu za su lalace ba su sani ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi ai kai baka cikin su ina ma da zan baka labarin da zai faranta maka rai ka san cewa kai din nan zaka yi mutuwar shahada kuma kai dan aljanna ne kuma waɗannan abu da Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa masa daya ya tabbata na biyu ma lokaci yake jira lalle yayi mutuwar shahada dan shine ma wanda ya rasu yayi yi shahada bayan yin shahada wani sahabi ya ganshi cikin bacci ya ba sahabin sako ya ce je ga mu Khalid dan Walid cewa bayan ya rasu wane wane ya saka silken yakinsa yana nan ya ɓoye a wuri kaza wannan sata ne a jiya an so haƙƙin da ya sata ya zo ya ce ma Khalid bin Walid ni ba mafarki ne amma ba ni da tabbaci ga abin da naga Sabit ya faɗa mu Khalid bin Walid yana tashi ya je ya duba kuma yanda aka faɗa masa a mafarki ya tarar da abin haka yake ma'ana ya shaida masabai cewa abinda annabi sallallahu alaihi wa ya faɗa gaskiya ne to ta shahata aljannan kuma alkiyama kawai ake jira zaka gan cikin shuhada insha Allah to saboda haka kun ga wannan faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala da ce inna arsalnaka lallai mu mun aiko ka kai manzo Allah sallallahu alaihi Wasallama. bil haqqi da gaskiya bashiran kana mai bishara ga wanda suka tsantsanta Allah da tauhidi kuma ba su yi shirka da bidi'a ba wa nadiran kana gargadi ga wanda suke saba maka cewa wuta ita ce makomarsu su domin Allah ta'ala ya faɗi wannan a wani wurin da yake cewa فليحذر الذين يخالفون عن أمره فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الله تعالى يتشي lalle waɗanda suke saba ma umarnin Allah ko umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to su ji tsoron wata fitina da zo ta za ta zo ta same su a doron kasa al-imam ibn kathir yace ita ce bid'a aw yusibahum azabun alim ko wata azaba mai radadi da za ta zo ta same su a ranar alkiyama wannan yana daga cikin illan kirkira a cikin addini Allah kai mana tsari sannan ya tabbata bayan saukan wannan aya wasu Abu musa ash'ari Allah ya ƙara yadda a gare shi zai wuce ya ga wasu mutane sun taru a masallaci wani daga cikinsu sai ya kalli saura ya ce da su kabbiru mi'a ku ce Allahu akbar so ɗari sai su tayi su su in sun gama ce hallilu mi'a ku ce Allah ku ce la ilaha illallah so ɗari su yi duka sai ya zo sai ya wuce gida Abdullahi dan Mas'ud da ya musu magana yana zuwa gida Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu sai ya tadda dalibai suna jiran sai fito ya musu karatu sai ya ce da su ina malamin namu yake kaga tawazu irin nan sahabbai abu musan ash'ari ya girma abdullahi dan masud nesa ba kusa ba ma yana iya haifansa amma saboda girmama ilimi sai ya faɗi wannan duk da shi ma ba kan wallata ba ne yana daga cikin waɗanda annan su lafi yake a koyi alƙur'ani a hannunsu ta ko gai ƙarshen aminci ya tabbata shi ne sai suka ce yana ciki sai bai aika a kira shi mai samu ya zauna abdullahi dan masud yana fitowa radiyallahu anhu sai abu musa al-ash'ari ya ce da shi na ga fa wani abu wasu mutane suna yi na ji tsoro kar ya kai su ga halaka yace me kaga suna yi yace gashi gashi abin da na gani yace ka yi musu inkari ka gaya musu baya daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a a ina jiran har sai an samu sahabi dan uwana dan su ga girman magana sai ce to mu tafi shine Abdullahi dan Mas'ud da Abu Musa Ash'ari suka je suka same su suka ce wannan abin da kuke yi fa ba shi daga cikin shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Allah sallallahu alaihi zo muku da shi ya wadatar da ku ba sai kun kara akan shirya ta ba shine sai suka ce a to yanzu kuna nufin mu dan mun yi kaza mun ambaci Allah irin haka sai Allah ya mana azaba suka ce a a ba zai muku azaba da kun ambace shi ba muna jin tsoron ne ku sa wani abu ku ce bauta ne alhalin shi bai ce bauta ba kun ga bambancin kirkira addini kenan domin bayi daga cikin kirkira misali an hau jirgin sama an je kasar Saudiya ba kirkira bane ba kirkira bane saboda a hadisi ya nuna cewa sai in ka sa shi a matsayin addini hadisi cewa man ahdatha fi amrina fi amrina ai amrul din hmm. sai ka sa a cikin addini ka ce yana da lada to daga nan sai ka zo dalili hatu burhanakum in kuntum sadiqin saboda ibada tawqifiyya duk wanda zai ce ga abin da za a yi na bautan Allah to dole zo da wahayi ya ce ga dalili yanzu ai mun yi sallah ko amma mun sallah cewa qimis salata bi dhikri ya ce hafizu ala salawati ya ce inna salata kanat ala almu'minina kitaban Ka kaga wannan dole ka ga mu mutane nasi na na alqur'ani ko hadisi da ya bautar da su akan wani abu a takeice wa musulmi abla dan mas'ud yayi bayani abu musal ashari yayi wasu suka yadda wasu su suka kangare ba su yadda ba to abinda wannan aya ta ce na aji tsoro ta fitina sai da ya faru da wannan suka kangare din wasu daga cikin sabai sun ce rikici ya kama sai da muka gan waɗannan sun wuce iyaka suna goyon bayan masu iyakan sahabbai wallahi muna ganin su da kibiyoyinsu ana harbin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan kangarewar ta su ta ƙinjin annabi sallallahu alaihi shi ne mafarin abin da ya janyo musu to kaga wannan abu ne da ya kamata mutum ya tsorata a kansa kwarai da gaske fadin Allah ta'ala da ya ce bashiran wa nadira mun aiko ka kana mai gargadi da bishara malamai suka ce wannan ya kunshi abubuwa ne guda uku masu muhimmanci na farko muhimmancin aiko manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam kansa wannan rahama ne ga duniya baki daya sannan kuma yana daga cikin ni'ima a cikin wannan tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da shiriyarsa in ka karanta tarihinsa za ka ga tarihi ne tsarkakakke tsaftataccen tarihi kamar yadda haka nan idan ka duba ɗabi'unsa da mu'amalarsa tun kafin ya zama annabi za ka gane cewa lallai an wanke wata hanya mai tsafta da za a aiko wani abu da zai zanto mai bishara kwarai da gaske kamar yadda mahaifiyarsa amina take faɗa ta ce a lokacin da ta haife shi ta ga wani haske ya fita daga jikinta ya haska sansanin sama kwarai kuwa duniya ta samu babban bako daga wannan haske shi ne har yau mu ma muke dosana insha Allah kuma wannan hasken shi muke fatan mu ma a cece mu ba don aikinmu ya kai wasai don rahamar Allah a samu cikin su to kaga faɗin Allah mun aiko kaɗin nan! wannan aiko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ba karaman ni'ima bace sannan abu na uku cewa bil haqq mun aiko ka da gaskiya ai mun aiko ka da alqur'ani da sunna mun aiko ka da alqur'ani wahayi ne sannan kuma kai ne malamin abin da qur'anin ya kunsa saboda haka ni'ima ta cika an baka sako an baka wanda zai nuna ma yanda za a bi sako da an kyala kowa a cikin mu ya je yi tunanin da za a je aljanna to da yawa ba lallai ma su gane cewa nan ake bi a je aljanna ba saboda mutum zai tabin san ransa ne mutum zai tabin abin da zuciyarsa take so ne Allah ta'ala kuma ya nuna mana ita zuciya tana mai yawan umarni da mummuna don haka karkashin wannan malamai suka ce da Allah ta'ala ce wala tusalu an ashabil jahim kuma ba za a tambaye ka dangane da wanda suke ma'abota wutan jahim ba ya nuna cewa ashe idan mutum ya yi da'awa ya kira zuwa ga Allah shi ya sauke nasa nauyi mutane su amsa ko su ki amsa lasta alaihim bi musaitir wa ma alayka illa al-balagh ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ka isar shine naka to wannan aikin na isar da sakon Allah aiki ne wanda yake babba kwarai da gaske kuma aiki ne wanda ya shafi al'umman musulmi baki daya isar da addini da taimakon addini da kai shi zuwa ga inda bai isa ba aiki ne na malamai har da waɗanda ma ba malamai ba domin mun ga tsuntsu tsuntsu ma ba ɗan adam ba ya gane muhimmancin wannan aikin kuma ya bada gudunmuwansa shine zamanin annabi suleiman alaihi salam yanda hudu hudu ya faɗa ko aran malaka iya tuno mana wata aya da cewa wannan وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين Annabi Suleiman alaihi salam lokacin da ya nemi tsuntsun huda-huda bai gansa ba a takaice abinda ayoyin suka nuna ya ji da wadda ake ce masa Bilkis ko ya tadda ita da gadon zinariya da kaza da kaza har yake cewa shin yanzu su ba sa yi ma Allah su sujada ba maimakon su yi ma kaza da kaza kaga kenan tsuntsu dabba ya fahimci cewa ya kamata a zo a bi Allah yadda ya kamata ya kamata ya ba da motsa abin da ya gaya ma annabi Suleiman kenan annabi Suleiman ya ce sai ya yanka shi ko sai ya tantana masa azaba shi ne ke gaya masa ga abin da ya gani daga na annabi Suleiman ya yafe shi? me yasa ya yafe mishi saboda abin da yana da kyau to yanzu mu tambaye ka kai an haife ka a musulunci shekaran ka nawa kuma gudunmuwa nawa ka ba addini ma za ka damta da dinin da mutum nawa suka musulunta sanadiyar ka wanda suke musuluncin gudunmuwan nawa ka ba su ma'ana ba na kuɗi ba wace ka face yau wanda inda za ka rasu za a ji cewa musulunci ya yi rashi a wannan kafan wannan tambaya ce da nake so kowa je ya amsa ma kansa domin su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suna rayuwa ne tare da taimakon addini ba wanda bai taimakon addini a cikin su wasu mahajjata ne haddatar da mutane Qur'ani suke ga tsaran ma su biyo sahu ko Allah ya sa a dace sannan wasu wallahi su basu ma kai nan ba hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata mata tsohuwa ko wani matashi mai hadisi ya shakka yace mace ya fita sai akan cewa mace ce tsohuwa ce ita abinda take iya wa addini kadai ta zo ta share masallaci ta sa turare abinda kawai take iya wa ba bata iya ta ja aya ta ja hadisi ma ta bayani ba sannan lokacin sallah yayi ta koma baya ta yi sallah har idan ta koma gida sai Allah ta'ala ya mata rasuwa cikin dare hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbai suka je suka mata jana'iza bayan an kwana biyu ga diganta ba sai ke tambayar su wai ina labarin dattijuwan nan ne na masallaci ba na ganinta sai suka ce ai Allah ya mata rasuwa mun mata jana'iza don Allah mutumin da sabiye masa jana'iza karamin mutum ne ba karami ba babban mutum amma duk da haka annan sulaf ya nuna damuwarsa ya ce me yasa ba ku faɗa mun ba ma'ana akwai waɗanda fa ku kuna iya raina su a matsayi a wurin Allah manyan mutane ne ku je ku nuna min kabarinta aka je aka nuna ma annan sulaf kabarinta riwaya biyu ne wata riwaya ta ce addu'a yayi ta mata wata riwaya ta ce sallah ya ce su haɗa sabu ya ƙara yi mata sallah wani ya ce, cewa sallah makabarta ai sallan gawa ba irin sallar da kake magana ba ita sallan gawa talabul maghfira shi yasa ga kaifiyan ma bai zama ɗaya ba ba ruku'u ba su sujada a cikin ta ina fata mun gane mai riwayan hadisin ya ce, wallahi sai da na ji a raina ina ma dani ne na rasu annan sallallahu alaihi wasallam ina kabari yake mun addu'a a wannan lokacin saboda irin rahaman da ya ji annan sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mata ma'ana da yanwa musulmi aikin da'awa aiki ne mai matukar muhimmanci kuma yana daga cikin abubuwan da ake so mai da'awa ya sani saboda ya ƙara samun karfin gwiwa da irin bangaren da Allah ya bashi dama ya yi da'awa shine wato abin da ya shafi falalan da ke cikin rayuwa ko ta gomashin da wanda ya tsaye yana da awa yake samu a wurin Allah a ranar alkiyama matukar mutane suna shirya ta ta sanadiyarsa akwai ko wani mutum da ya musulunta a ƙasar Amurka shi da ya musulunta da ya je ofis ya dawo ya zo ya ɗauki littafi aka yi mai karatu to zai je ne ya siya microphone din nan haka zai tsaya bakin hanya yana cewa ku zo ku musulunta ku zo ku musulunta tun suna ɗaukan shi bai da abin yi sai suka kasan bature da bin kwakwafi ba irin mu bane sai ya ga me yasa shi yin kaza wani yazo ya dauke shi hoto ne yazo da dan biro da takarda ya rubutu ya wuce sai dai wasu suka fara tambayar shi to mun zo mu musulunta ne yi mana bayani sai ce biyo ni in ka bi shi zai wuce da kai masallaci wurin limamin da yake karatu a wurin shi kuma ya musulunta da shi kamar yadda muke a kaduna akwai mai cewa ala gafar da malam ga mai musulunta na mace <laughs> yan kaduna sun san wa nake nufi a sultan bello ko yawwa shi ne sai ya ce ga wani ya zo zai musulunta da an zo wurin ya shiga wurin malami shi kawai sai juya ya koma bakin jiki ya ci gaba da cewa zo a musulunta wanda ya kai din nan ya musulunta bai musulunta ba shi da ya jawo bakin aikin shi da Allah ya sa shi kun fahimci wannan shi ya san Allah ya tsora bai wannan wajibi to kaga wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske to shi ya sa dukkan wanda ke aikin da'awa yana da gaske abin da yake ake so ya sani shine ya san cewa aikin da yake aiki ne na manzanni mutum ya rinka ji a ransa cewa Allah malaukakin sarki ya taimake shi yana tsayuwa da wata aiki mai matukar muhimmanci wanda wannan aikin ya isa inda alfahari ya halatta bai halatta ba amma da ya halatta to da kai da aka saka aikin annabawa da manzanni kai ya kamata ka ji a kanka lallai ka samu abin da Allah yake so a samu sai dai kuma godiya Allah ta'ala ya ce qul hadhihi sabili aramma qul hadhihi sabili ad'u Allah الله الله تعالى في سورة يوسف ka ce wannan ita ce ta farki ta ina kira zuwa ga Allah kenan aiki ne na annabawa an umarci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yi wannan kuma da wannan ne aka cika manzo Allah sallallahu sallam mafi girman ni'ima dan haka ana so ka ji a ranka kai ma kana so ka shiga cikin su idan da baka yi to yanzu ka san yadda zaka fara saboda rahama ce daga Allah madaukakin sarki za mu zo kan matakai da za ka iya yi akwai wanda zai iya da dukiya akwai wanda zai da lokaci akwai wanda zai iya da matsayi da Allah ya bashi wani ma da dabaran shi zai yi duk an samu wannan cikin sahabbai kuma dukkan su Allah ya yarda da su to saboda haka abu na biyu ana kan wanda zai kira zuwa ga Allah saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai sahabban da sun yarda da shi ma iya cewa kila ma sun imani da shi tun kafin su zo ya musu bayanin musulunci irin su talha dan Ka kaga yana ɗaya daga cikin waɗanda aka yi musu albishir da aljanna tun suna duniya amma labarin da ya ji game da annabi sallallahu da ya tuna wane ne shi sai ya gane cewa ba zai yi manzo Allah sallallahu zo da abin da ba shi kenan ba sai ce shi ma yana tare da shi to da gaske abubuwan da ake so mai da'awa ya tsayi da su akwai ahsanul qawl mutum ya rinka zance masu kyawun gaske ya zanto duk wanda ke da'awa ba wanda ya kai shi gaskiyan magana da kyawun magana saboda galibin maganganunka za su zo ne daga wahayi ko kace Allah ya ce ko kace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ko kace sahabbai sun ce to duk duniya ko duk wanda zai magana ko da cinikin tiriliyan zai iya samu kuɗi magana ce bata kai ta kai matsayi a wurin Allah ba saboda kai ka yi magana ne mafi kyawu Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul fussilat yace wa man aqalu qawlan man أحسن qawlan mimman صالحا وقال إنني وقال إنني من المسلمين الله تعالى ce wa yafi kyawun magana fiye da mutumin da ya kira zuwa ga Allah kaga wannan shine muhalli shahid duk abin da zaka faɗa ya to umurni da kyakkyawa ne ko hani da mummuna Allah ta'ala ce duk duniya ba wanda ya faɗi magana da ta kai taka tsada a wurin Allah madaukakin sarki sannan dukkan wanda zai da'awa daga cikin abin da ya kamata ya karfafe shi shine ya rinka tuna ladan da Allah yake ba masu kira zuwa ga Allah duk mutumin da ke kiran mutane zuwa ga alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin Imam Muslim hadisi na 486 yake cewa dukkan wanda ya nuni zuwa ga alkhairi to yana da ladansa kuma yana da ladan dukkan wanda yayi aiki da abin da kai nuni gare shi na alkhairi to kaga wannan ashe idan kana kira zuwa ga Allah ko ka mutu da yiwon ka mutu ne amma kuma baka rasu ba kun gane ko ma'ana ba a rasa tasirin ka a doron kasa ba ka dai mutu dama innaka mayyitun wa innahum mayyitun amma rasuwa a kai samanne ne saboda kana nan a doron kasa a kona abu na alkhairi da kabari mutane na amfana da shi ko ka gina mutane suna jin daɗinsa, suna bin Allah da shi to kaga wannan abu ne da ya kamata mutum ya gode ma Allah kuma musulmi ya kwaɗaitu ga wannan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ga Ali bin Abi Talib yake cewa ina rantsuwa da Allah Allah ya sanya mutum ɗaya ya shirya ta sanadiyyanka shi ya fi maka alkhairi fiye da jajayen raƙuma da za a baka. Jajayen raƙuma a wancan lokaci a yanzu su ne mafi girman ni'imar abin hawa da za a iya faɗi a yanzu. Ina ga ko jifa-jifai bu? Yawwa, irin wanda ba sa jin bugun ramin nan. ko ba haka ba wanda tsakanin gwamda zuwa kano in kauto su dara zannan ɗari da tabanin ma sai ka tabi mu ko ka don kago da haka da motocinmu sai ka jana su bahana matsala ta samu ko to irin wannan jifa-jifan da wasu za ka ji miliyan hamsin da kaza har miliyan tamanin mota har ta miliyan ɗari biyu ɗari uku dai akwai su to mutum ɗaya ya shiryu sanadiyanka wallahi ya fi ma alkhairi fiye da a baka wannan ba muna cewa mallakan su haramun bane a'a abinda ma muke cewa idan musulmi ne ke da su Allah ya ƙara mishi daga ni'imarsa ba ma fatan wani musulmi ya rasa ni'imar da Allah ya bashi amma dai muna kira ga duk musulmin da Allah ya masa ni'ima to ya sanya ta a wurin da za ta amfane shi bayan ya shiga kabari bayan an nade shi a cikin kyalle bayan ya rufe ya rujujjuge wannan shine amci ne abin da yafi a wurin Allah dan ya ce ma indakum yanfad ما عندكم ينفد وما عند الله باق Allah ta'ala ya ce duk abin da ke wurin ku mai karewa ne amma abin da ke wurin Allah shine mai wanzuwa to kaga din mai hankali ko ai zai sanya ajiyarsa a wurin da zai wanzu ne yana daga cikin abin da zai kwadaitar da kai kai kokari ka rinka yin da'awa zuwa ga Allah Shi ne irin kariyan da Allah madaukakin sarki ya ba masu da'awa a kan cewa ba zai taba tsine musu ba ba kuma zai musu azaba ba ma'anan tsinuwa shine a nisanta mutum daga rahama irin nisanta wanda ba ma za a kalle shi ba balle a ji tausayin shi mun sani a hadisi ya zo ingantacce malala sallallahu alaihi wasallam ya rinka faɗin wasu nau'in mutane da Allah ya tsine musu daga ciki ya faɗi La'anan Allahu man la'ana walidayhi la'ana Allah man aman ghayyara manaran ardi la'ana Allah man awa muhdisan wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tsine ma mutumin da ya zagi iyayen shi sabai suka ce zai yi yanzu mutum yana da ƙarfin halin da zai kalli iyayen shi ya zage su yace ai idan ka zagi iyayen wani kai ma ya zagi naka shikenan an yi musanyi kaga ko wannan ai ana yin sako? to sai a tuba sannan ya ce Allah ya tsine ma wanda ya canza iyakan kasa filin ka bai gama cika filoti ba sai aka yi maka zanen da gidan da filoti ne zai ɗauka sai ka kara taki biyu saboda ka samu ɗan sararawan girman banɗaki ko sto ko ɗakin ka yadda za ka samu yadda kake so wannan zayyara manarar abu ko filin ka yana da fuska ɗaya ne sai ka murda na wani kamar da naka mai fuska biyu da layi ɗaya ta can kai shaguna ta can kai gidan shiga gidanka rayyara manarar abu duk wanda ya irin wannan ko wani ya sa hannu a takaddan da aka ba mai irin wannan ya goyi baya wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu da nassin wannan hadisi haka nan wanda ya ɓoye mai laifi ka san mutum bai da gaskiya ka goyi bayan shi ka ɓoye shi aka cutar da wasu ko kuma mutum ya kirkira a cikin addini tunda Allah sallallahu alaihi ya ce fa inna kullu muhdathatin bid'a kullu bid'atin dalala to kaga wannan din mai da'awa ya tsira daga wannan ina muka fahimci wannan shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ma'ida aya ta 88 Allah ta'ala ya ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il ala lisani daud wa 'isa ibn maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لنين ليتنسوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون الله تعالى شيء أن كان الله أن شوات أن لسك كافر تلك بنو إسرائيل akan harshen annabi Dawud da annabi Isa daga cikin abin da ya ja musu la'antan Allah ta'ala ce kanu la yatana hauna an munkarin suna ganin barna ba ka mene ba sa hanawa kaga wanda kuma shine aikin ka ko Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi sai wa dalika adhafu al-iman duk wanda ya ga barna minkum daga cikin ku bai ce min ulama'ikum ba bai ce malaman ku ba da yanzu sai ka ji wani ma in ta kai mishi karo sai ce ne kun malamai ne ko ba haka ba malaman nan suna kallo ai shi malami yau ma alaika illal balar malami bayani yake yi amma shi ba ne hukunci ba shi yasa duk malamin ma da zai ce a zo a fito na fito da gwamnati karka bi shi ba za ka ci nasara ba Allah bai dora wani bai sa malami a wannan hanyar Allah ya sa malami ne akan yi bayani ya faɗi gaskiya ya faɗi kuskure shi ma bil hikmati wal mau'izatil hasana za mu zo mm. ka yi shi da hikima da usulubin da wanda kake ma gyara zai san gyara kake so ba barna kake so kai ba mun fahimci wannan ko to saboda haka Allah subhanahu ta'ala ce ba sa hani akan barna shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya la'ance su to da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya ga barna daga cikin ku ya kawar da ita kaga zai iya yiwa kai rumfan kasuwa kake da shi kai ɗan kasuwa ne sai yaranka suke coge suke ciwa don su tara maka riba mai yawa zai yana faruwa idan suga za a auna sai su sa hannunsu a cikin loka ɗin maimakon su cire hannunsu su rinka zuba sigar idan hannunsu na ciki aka zuba sigar ta za a kalla wani rabin gwangwani yana iya rabuwa mai shiga sanda za a gama auna buhu sai ga an samu raran loka uku loka hudu duk haƙƙin jama'a ne kila kai mahauci ne kaga naman da ya kamata a yanka ma mutane karfe takwas sai tun karfe hudun asubahi aka tsoma shi a cikin ruwa sai ya kumbura sai ya nauyi kuma da kilo za a auna shi in an zo kilo za a auna yanzu za ka siya nama ne tare da ruwa ba duk ana wannan ko ba a yi kun san fa sai ana tsumagiyan kan hanya wani <laughs> haka ne mana wani tsohon shi so yake a ce muna da azzaliman shugabanni Alhamdulillah mu ma ga zalunci a cikin mu ga zalunci kwanci a cikinmu kuma shugabannin nan in ma kai kana jin azalibai ne ai daga cikinmu suke to mu zama mutanen kirki mana ba shi ke na an gama ba an yadda matsalar to wannan ɗabi'a ta mutum yana da wani a ƙarƙashinsa ko kana da gidan mai an ɗauko maka litan nan wanda tanki yana ɗaukan dubu talatin da uku ne ko wani abin nan ɗaya ko to sai ka san ka samu shot kai kuma baka yarda da ƙaddara na akwai faɗuwa a kasuwanci ba sai kaga tun karfe hudun asuba an buɗe an kwance kan inji ana turbuɗe wannan litan da ke kirga kai an zo zuba maka ga shi yana zuba maka lita ɗaya ɗari uku da hamsin amma abun da ya shiga tankin ka ta ɗari biyu da saba'in ba duk sauran an tashi sama da shi wannan mummunar ɗabi'a ce wanda gabanin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam garin Madina haka ɗabi'an wasu daga cikin 'yan kasuwan Madina yake da Allah ta'ala ya musu guziri saboda yana kaunansu da rahama ya saukar da wailul lil mutaffifin akan hanyarsa ta zuwa garin Madina na hijira Me Allah ya ce aram wailul lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون الله تعالى يقول ويل للمطففين ويل وطمع لما يتكتي واجن في نار جهنم wani kwari ne mai zaman kansa wanda aka tanaji azaba ta musamman a cikin wutar jahannama wani kwararo ne wani rami ne wanda ko a jahannaman shi wani department ne na azaba mai zaman kansa wasu malaman suka ce halaka da shiga uku ake nufi kowanne ne da cikin biyun babu daɗi Allah ta'ala ce ya tabbata ga al-mutaffifin su wane ne al-mutaffifin sai fassara ta ayan gaba yace allazina su ne waɗanda idan talu ala nasi idan su suka je za su aulo a wurin mutane ma'ana retailers ne su za su je wurin mutane su aulo don su zo su aunar yastaufuna sukan nemi sai an cika musu wannan kama sai kaga mata sun je cin kasuwa kaji tana ni ban son kwanan ka barin auna da nawa matsa gefe in zuba ai dai kana kallo ko ka sa ce ban yadda da shi ba ga nawa daga gida auna da nawa in gani ai dai wannan ne na gaskiya saufun suna neman sai an cika mu haka kai ma an kaje kamar a sai an ma sauki wa idza kaluhum mm. idan su suka zo yanzu su za su aunar wani ya siya a wurin su alkailu shine abin da ake ba da shi ta fuskan yawa gama a ce loka kaza ko buhu kaza awwazanuhum ko su za su yi awo alwaznu shine abin da ake sai da shi ta fuskan nauyinsa gama a ce kilo kaza da sauransu yuqtiruna sai su tawi alhalin su sun nema a cika musu sanda su za su ciyo sai Allah ala ya daka tsawa ce ala ku saurara ku ci wai mahaukata ne su wanda suke wannan ɗabi'a ala ya gunnu ula'ika su masu wannan mummunan halin wai ba sa tsammanin ne wala Ala ya gunnu ula'ika annahum mabusu wai ba su tunanin akwai ran da zan dawo da sura ya yuni a gabana in su ma in tatse su wai suna wasa da ni ne da makoma da mutane da na azaba da mai cuta yau mai ƙumun nasu da rabbi alamin to in ma ba su sani ba akwai ran da mutane gaba ɗayansu za su tare a gaban Allah Ubangiji talikai ko fatan uratan hurla ba takalmi ba su fati tsirara to kaga wannan abu ne da ya kamata mutane su sani dangane da abin da ya shafi wato kubutar dukkan wanda yake da hawa yake kira zuwa ga Allah Allah ta'ala ya yi alkawari cewa wanda yake wannan Allah zai kubutar da shi daga azaba daga cikin abin da ke zai kwalaitar da kai ka tashi da tunanin kai ma ya kamata ka rinka kiran mutane zuwa ga Allah ta hanya da daman da Allah ya baka shine addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ga dukkan mutumin da ke da awa yake kira zuwa ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce nadarallahu li'an ya Allah ka haskaka mutumin da kowane ne shi sami'a sabi'a minna hadisan wanda ya ji wani hadisi daga gare mu fa naqalahu ila man lam yasma'uhu sai ya ɗauki wannan maganan ya kai ta na hadisin nan ya sanar da wanda bai san shi ba wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam so da yawa akan samu mai ilimin da bai fahimci abin da yake ɗauke da shi da ilimi ba amma dai ya haddace sannan kuma akan sami wani wanda ya fahimta amma kuma ya sanar da wani wanda ya fi shi fahimta kana iya koyar da ɗalibi ya zo ya fi karatu imam ahmad ya rawaito wannan hadisi kana iya ɗauko abu ka haddato shi in ka faɗa sai wani ma bayanin da za ka ga ashe kai baka fahimto abin a daidai ba sai yanzu da aka yi ma bayani sai ka ga abin ya fito don haka wannan matsayi ne mai daraja wanda ya kamata kowa ya siffanta da shi kowa ya je ya nashi akwai siffofin da ake so mai da'awa ya zanto yana da su siffa ce wanda duk musulmi ya cancanta a ce yana da siffa amma duk wanda zai kira mutane zuwa ga Allah to ana tsammanin naci ya ɗara da kowa kuma idan ka shiga cikinsu yanzu ya nuna darajar ka a wurin Allah kenan tana ƙara sama ba ƙasa take yi ba kamar a bayan da muka faɗa daga cikin abin da ake so in dai za ka kira zuwa ga Allah to kana da shi shine to kana da ƙarfin alaƙa da Allah maɗaukakin sarki ba ka shirka ba ka bid'a kana nisantar kaba'ira manyan zulubai ya to kana da nafil na sallah da nafil na sadaka da nafilfili na karatun Qur'ani da nafilfili na ambatan Allah domin in kana da wannan to Allah zai soka idan kuma Allah ya soka duk inda za a buga a raya nan za a barka saboda dama kuma duk wanda zai kira zuwa ga Allah sai ya haɗu da matsaloli shi yasa Luqman al-Hakim yace matanka wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmi umur Imam ah, Muhammad bin Abdul ya faɗa yace al-ilmu al-amalu bihi ko wa da'watu ilayhi wa sabru 'ala al-'adafi da hakurin da zaka yi kan cutarwar da za a yi maka idan kana kira mutane zuwa ga Allah kar ku zama irin abokina da na ba ku labari da yayi wata wa'azi ko bata dauka ba sai kawai ga za a ba da ba a haka kaga annabi Yunus alaihi salam lokacin da shi ba ya juya ya nuna kaman ya gabi sai kifi ya haɗiye shi har sai da kiran Allah bana dace zulumati Allah ilaha illa anta har zuwa karshe sannan Allah ya warware masa to ana so in kana da awa ya zanto kana da kusanci da Allah malaukakin sarki ka rinka yawaita azumin alhamis da litini wannan zai karfafe ka saboda kai din yanzu ka tashi daga profatin kanka ka ga profatin manzon Allah sallallahu alaihi sallam. ka zama upgraded kenan ko mm. wannan shine sannan daga cikin abin da ake so mai da ya samu shi ne zamto yana da ƙarfin alaƙa da mutane menene ƙarfin alaƙa da mutane ya zama yana da ɗabi'u masu kyau a cikinsu ya zamto yana da tausayi a cikinsu azam sallallahu alaihi wa Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga duniya gaba ɗaya. idan mutum yana kiran mutane zuwa ga Allah kuma yana gallaza musu baƙar magana yana walakanta su yana nuna zuba ba su isa ba to ba za su karbi saƙon shi kuma in ba su amshi saƙonka ba kai ne baka ci nasara ba Allah ku ya faɗa ala ramma fa bima rahmatin min Allah fa bima rahmatin min فاعف عنهم واستغفر لهم وجاوزهم في الأمر نعم. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين عشان ليس آية تنا نولا مع النبي صلى الله عليه وسلم شيء وادا كاظم كو فضل بكوش مغانا da mutum ya magana kaga sakarai kaga wanda bai sani ba ko kana daga kafada kana raina wani dan kila kana da Allah ya baka wani kaso na ilimi ko kana da fifiko a kansa ghalibal qalbi da ka zanto mai kaushin zuciya ai mutu mutuwa ba za a ganka ba a mutu wani abu na farin ciki ba a ganka ba ana mutu jaji ba a ga sakonka ba mutane gaba daya ba sa jin wani danki na rahama a tare da kai lamfazu min haulika wallahi da sun watsa sun kyale kada da awarka wannan fa na gaya ma Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ce to in kana so ka ci nasara a da'awar ka ga shawara fa ku anhu in sun maka ba daidai maka ya yace musu in sun ma Allah ba daidai ba wastaghfir lahum roƙa musu gafaran Allah fa idza azamta idan ka himmatu za ka yi wani abu fa tawakkal ala Allah ka dogara da Allah karka ji kuma su za su yi maka Allah ne mai an gane ko shi yasa a nurin ma Allah ya ce wa shawirhum fil amr kai shawara da su al'amari annabi sallallahu alaihi yana da tasa ra'ayin amma zai ce musu me kuke gani game da kaza kaga suna jin yana tare da su suna jin suna da matsayi a wurin sa to haka ake so mu ma masu kira zuwa ga Allah mu iya tarairayen mutane mu tafi da su kowa ya ba da gudunmuwa a irin matakin da Allah ya je shi a rayuwa sannan daga ciki a takaice malamai suka ce ana so ya zamto mutum yana kokarin neman ilimi ilimi arziki ne Allah yana ba kowa iya abin da ya so ya bashi duk rabon ka Allah zai bashi amma dai din mai neman shi baya asara dan aljanna ne da nassin hadisi inda ya tsarkake zuciyarsa sannan na biyu in kana kiran mutane zuwa ga Allah kai kokari ya zanto kullum kana kokarin ƙara karatu ba kawai ka zama shek akara karama Allah ba kai ba shikenan yanzu ba maganar karatu kai ma kana da manya je ka roro a wurin je ka samu abin da baka da shi kar ka taɓa yadda ka gaya ma ranka wai yanzu kai ka koshi baka da na gaba da kai kuskure ne wannan ganganci ne sannan kuma kar ka gaya ma ranka baka da mafaɗi a rayuwa duk wanda ya rasa mafaɗi to ya rasa alkhairi mai tarin yawa shi yasa mutum ya rasa iyaye ake masa jimani saboda wani abun duk tsawon wuyar ka ba ka hango ba shekaru ke sa a hango haka ne ko to sannan da gaskiya a takaice yana da muhimmanci duk wanda zai da'awa ya san halin waɗanda yake ma da'awa yake kira su zuwa ga Allah idan mutane na shan giya ka zo kana ta wa'azi akan zina sai su ji ai mu ba mu da matsala ko ba haka bane sannan kuma ka gane idan ka zo kila wurin da'awanka kar ka zo ka ce kawai ka tara kowa bai daya akwai wanda ba a gaban jama'a ke masa wa'azi ba akwai wanda yake da matsayin da ba a gaban mutane ake ake masa gyara ba shugabanni suna ciki shugabanni suna ciki annabi nuhu alaihi salatu inni da'awtu qawmi laylan wa nahara na kira mutane na da rana kuma da dare ma'ana wanda suke ga magari ayyuhan Annasu irin mu dan an mi an mana bayani daidai ne amma wanda yake ulul amri yana cikin manyan mutane kada ka zo ka dinga kanta ta kana tsintsin kashi ana maka kabbara kana jin kai to wallahi kuskure kake abokina wallahi ba daidai bane kuskure ne kwarai da gaske kuskure ne saboda ba zai taba daukan gyara a irin wannan fuskar ba ba zai fahimce ka da abin da ka zo da shi ba kuma duk ran da ya rikide zan zama ka zaka sha wahala ka duba annabi Musa alaihi salam yadda ya wahala a hannun Fir'auna ya fi shi gaskiya annabi ne amma da ke karfin mulki ne a hannunsa ya abin ya kaya to kuma na biyu idan aka zo aka rusa abin da kake kafin ka sake gina sai ka maimaita shekarun da kai kana gina na baya to an yi baya ba zani kenan mm. maimakon a ci gaba yanzu an dawo kuma ana ci baya a kwanan kuma a ƙarshe yana da kyau ka gane shirya mutum ake so ba halakar shi ko ba haka ba wanda ya burge a da'awa shine wanda ya canza wani ya zama irin shi ba wanda ya koru wani ya bai da shi wani abu daban ba Allah ya ba mu ikon kamantawa don wa masu albarka a gurguje abin da ake so mutum ya zanto yana da awa yana da shi shi ne juriya da yafiya Haƙuri Allah yana son wannan mun faɗa wa lokun tafazzal walidar qalbi a baya sannan nan uku na kusan na gaba shine ya zamto mutum yana iya aiki da abin da yake faɗa ma mutane masu kyau wanda ya kamata ya aiki da su saboda ɗabi'unka ɗabi'unka suna sa mutane su bi ka fiye da maganganunka a mafi yawan lokaci yadda ka mu'amalanci wani to shi ka yi maka tabban da zai rike ka da alkhairi ko da sharri ke har abada kuma wani bai sai ce mishi kai fari ne alhalin yana ganin ka baki bai yadda ko wani ya ce mai kai baki ne alhali shi ya san kai fari ne kuma ya yadda ina fata muna fahimtar wannan kuma wannan fa ya tafi hatta masu koyarwa islami su kula da wannan yana da matuƙar fa'ida gab da zan zo garin na aka ba wani labari na wani yaro dan karami a makaranta ta wanda ne ta dariya ni kaɗai, har sai da na ba iyali labari yaro ne fa dan karami ina ga bai wuce bai wuce shekara hudu ba ya je kawai sai ya ce ma babanki mahaifinsa baba baban QS ne yana daga cikin manyan masu abin nan da ta yace dadi yace da an ce wallahi na kota in girma sai ce mai Aliyu ka kota ibe yasa yace na so yige mu irin na malam Umar kun banci magana sai ya wuce daki da ya fito sai ya naga wanda yake sama sai ce mishi baba me wannan kaji mira yana tambayar ma'aikin sai baban shi da bai bashi dariya ce ali ban sani ba yace sunna kenan <laughs> yace bai sunna kenan baka ga wannan malam Umar haka yake ba shine baban ya kira da awaya ce to kai fa ga Aliyu <laughs> abin da yake cewa ya ce ya kosa a girbe ya gemu kuma ni ya ce wa juna ma <laughs> ya kamata ya zama irin naka sai ce a iska sarki to ai haka ko za a yi yace lalle haka za a yi zai kira tela yace lalle ali ya fara wa'azi nozuri wan yake ba nozuri wan to abinda ka fahimta yanzu inda wani mummuna abu Allah ya kyauta ga ina yi ba kaga da abinda zai tafi ke hmm. kuma kila duk abinda za a gaya mai ba zai yadda ba ba zai yadda ba mun yi makaranta da wani kafiri ya zo ya tashi cikin dare kan ihu Yace ya gode ma Allah zai neman mata shi ba dan iska bane amma yana shan giya amma kuma da giya bai da kyau da babana bai sha ba haka ya ce wai da giya bai da kyau da baban shi bai sha ba ss2 fa lokacin ss2 yake faɗan wannan to kaga irin wannan yana daga ciki mai da'awa ana son shi da wannan a cikin wa musulmi a gurguje ana son mai da'awa ya zamto yana da istiqama tsayuwa akan abu kada wahala ta sa ka fara ka daina kada ka gaba amshe ka ba ka ji cewa zai yi ba ba haka ba ne amsan mutane ba shine amsan Allah idan shi wanda ya sa ka aikin ya yarda da abin da kake ba ka da matsala duk yanda kuma mutane za su amsa idan shi bai amsa ba matsala tana nan jirgi har yanzu ba a yi komai ba daga cikin sa akwai tawadi'u kankan da kai ana son musulmi ya shiga cikin ƴan uwansa musulmai kar ya rinka musu alfahari da girman kai mai da'awa ko shefu kowa bukatar wannan fiye da kowa sannan ikhlasi a yi domin Allah in ka yi kaga mutane sun karba kar ka ɗauka ka ne in iyawa ne kafin ka fara wani ya ci dubu ya fi ka iyawa ko ba haka bane idan kana jin wayau ne wani sai ya sai da kai kana zaune ya fi ka wayau amma bai samu abin da ka samu Allah da yana nufin ya zabi sautin kare ya isar da wani sako da shi ya ga damun haka ya faru kuma da ya da ba a bakin ka za a ji ba to da haka ba bukatan sai ka yi don abin duniya ko sai ka yi don makamancin wannan sana karshe ana buƙatar mai da'awa ya zamto yana kula da hatta jikinsa jiki na abin da ya shafi tsafta Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wannan ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Allah ta'ala ce ya ku ƴaƴan adam ku riki adanku a masallatayya a kuma wato kuzo zinatukum da kulli masjidin ko ku riki adanku a kowane masallatayya ma'ana kar ku rinka ɓata jikunan ku da wuraren da kuke ibada wanda sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi cewa inna Allah yuhibbu taw Allah ta'ala da kansa ma ce inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin almutatahhirin wanda suke zama cikin tsabta babu datti na najasa a cikin domin ya zanto suna bauta ma Allah cikin nishadi kuma yanda yake so wa bi hadha alqadri kifaya yan uwa musulmi wannan shine wanda abin da ya sawwaka a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu tsawon rai zuwa gobe sai mu daura daga inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ya sai mana ƴan uwanmu da ba su da lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda suke gida da wanda suke asibitoci wanda suke dauke da juna biyu Allah ya sauke su lafiya wanda suka haihu Allah ya raya musu abin da suka samu wanda ba su aure ba Allah ta'ala ya buɗa musu su samu su yi cikin aminci wanda kuma suke auren Allah ya ba su zaman lafiya ya yalwata musu a wurin zamansu da wuraren ayyukansu Allah ka zaunar mana da ƙasarmu lafiya Allah ka yi ma shugabanninmu albarka Allah ka yi ma shugabanninmu a jagoranci a cikin abin da ka ɗaura musu na nauyi Allah ka sa su yi abin da za a ce gara da aka yi haka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abu shakkan aya ɗaya ko mutu yi bayanan malam suna da muhimmanci ko haka ka tabbata aya ɗaya aya da ake yi din malam Allah Allah ya yau da alheri Allah ya sa cikin mizani kada a yi kada ya ba mu baya baya ko a lokaci kamar yadda ya tafiya a hakan malam da yau Allah alaikum wannan haka ji alhamdulillah masha Allah sai malam kawai dai kana mun mujamala Allah ne Allah ya mana da kasar ya mana gamda kasar Allah ya amsa mana